sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Bahamud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar goma sha tara ga watan Satumba shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba mukanin labarai. Ana ci gaba da nuna alhini dangane da rasuwar mai shari'a a kotun kolin Amurka Justice Ruth Bader Ginsburg. wacce ta rasu a ranar juma'a tana mai shekara 87 jami'an lafiya na yin gargaɗi ga jama'a su je su yi allurar rigakafin cutar nau'in muran nan da ake kira flu a turanci domin kaucewa yin fama da cutar covid-19 da murar a lokaci guda hukumar baitin malin amurka ta saka takunkumin tattalin arziki akan wani kamfanin china da ke aiki a kasar cambodia to kanan labaran kenan Najeriya ta mayar da martani ga gwamnatocin Amurka da Ingila kan hana wasu gwamnatinta bizar shiga kasashensu. a harkon siyasa za ka samu wasu za su tashi kawai su rubuta wasu kasashe musamman manyan kasashe cewa an taka hakkin su kuma ba bisa gaskiya ba saboda haka ban tsammani wannan zai shafi zamantakewa tsakanin amurka da nigeria ba yau ne kuma ake gudanar da zaben gwamna a jihar edo da ke kudancin nigeria inda jama'ar jihar suka fito da sanyin safiyar yau don kada kuri'unsu. Sannan kuma za ku ji cewa ƙungiyar ƙwargon Najeriya NLC ta baiwa mahukuntar ƙasar wa'adin mako biyu kafin ta shiga yajin aikin sai baba ta gani idan har ba su janye daga ƙarin da suka yi akan farashin kuɗin man fetur da na hasken wutar lantarki a ƙasar ba. to in ka lura shi kan shi mafi kankanta albashin nawa ne da har za a cewa 'yan najeriya an yi wannan mummunan kari mun sha ba da shawara inda gaske suke yi akwai hanyoyi da yawa na haraji da kuma ma'adinai da shauransu da za su bi in suna son su samu kuɗin shiga Baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum ana ci gaba da nuna alhini dangane da rasuwar mai shari'a a kotun kolin amurka justice ruth bader ginsburg wacce ta rasu a ranar juma'a tana mai shekara 87 rasuwar ginsburg wata dama ce da shugaba donald trump ya sake samu a karo na uku ta faɗaɗa rinjayen masu ra'ayin mazan jiya a kotun kolin amurka yayin da wasu ke ganin ƙasar na fama da rabuwar kawuna a kuma daidai lokacin da ake tunkarar zaɓe. Facebook ta yi rayuwa mai ban mamaki babu abin da za a iya cewa illa a ce mata ce mai ban mamaki. In ji shugaba Trump yayin wata ganawa da yi da manema labarai bayan da ya samu labarin rasuwar. A lokacin da ya kammala wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Minnesota inda ya ce yana mai cike da bakin cikin wannan rashi. A kuma wata sanarwa da ya fitar shugaban ya kara da cewa Amurka na alhinin rashin wata jaruma a fannin shari'a. a nashi bangaren dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat joe biden ya kwatanta marigayar a matsayin wacce ta tsaya tsayin daka ba tare da nuna tsoro ba a fafutukar kare haƙƙin kowa da kowa yana mai cewa irin aƙidar da ta tsaya a kai za ta ci gaba da yin tasiri a fannin shari'a na wani tsawon lokaci tun dai a shekarar 1993 aka zaɓi ginsburg a matsayin ɗaya daga cikin alƙalan kotun kolin amurka jami'an lafiya na yin gargaɗi ga jama'a da su je su yi allurar rigakafin cutar nau'in muran nan da ake kira flu a turanci domin kaucewa yin fama da cutar covid-19 da murar a lokaci guda cututtukan na murar da coronavirus na da saurin yaduwa kuma suna da alamu iri ɗaya bambancin shine ita cutar mura na zuwa ne lokaci-lokaci yayin da ita kuma ta covid-19 ba ta da lokaci da ke kuma ci gaba da yaduwa a sassan duniya duk da cewar har yanzu ba a samu rigakafin cutar ta coronavirus ba an kwashe gomman shekaru ana amfani da rigakafin cutar ta mura kwararru a fannin lafiya sun ce hanya ɗaya da za a iya sanin ko mutum na ɗauke da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka ita ce ta hanyar yin gwaji darakta a sashen bincike kan cututtuka masu yaduwa a jami'ar george washington gary simon ya faɗa wa jaridar washington post cewa yiwuwar samun damar shawo kan waɗannan cututtuka biyu ya sa shekarar nan ta 2020 ta zama mai matukar wuya zuwa yau asabar sashen kula da cutar ta coronavirus a jami'ar johns hopkins ya ce akwai mutum miliyan 30.5 da ke dauke da cutar a duniya sannan ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan daya waɗanda Najeriya ta mayar da martani ga gwamnatocin Amurka da Ingila kan hana wasu gwamnonin ta biza ta shiga su Ma'aikata harkokin wajen Najeriya ta mayar da martani ga Amurka da Ingila dangane da matakin da suka ɗauka na hana wasu gwamnonin ƙasar biza saboda rawa da suka taka wajen take tsarin dimokuraɗiyya. A martanin da ta mayar, hukumomin Najeriya sun ce suna ɗauka matakan ladabtarwa daidai gwargwado akan waɗanda suka yi wa dimokuraɗiyya zagon ƙasa a 'yan kwanakin da suka gabata ne amurka ta bayyana matakin hana bizar inda ta ce ba a bi ka'idar dimokuraɗiyya ba gabanin zaben jihar edo da ake yi a yau da kuma wanda za a yi a ondo a watan oktoba sannan amurka ta nuna damuwa kan yadda aka gudanar da zaben kogi da bayelsa a bara wakiliyar sashen hausa madina dauda na dauke da rahoton wannan martani da ya zo ta hannu mai magana da yawun ma'aikatar kula da harkokin kasashen waje ferdinand nwoye ya biyo bayan sanarwar da amurka da ingila suka bayar ne akan sanya wa waɗansu gwamnoni da tsohon shugaban jam'iyyar apc adams oshomole takunkumin biza na shiga kasashen su gwamnatin najeriya ta ce ta himmatu wajen samar da abubuwan da suka dace ga tsarin zaɓe a ƙasar kuma tana ɗaukar matakan ladabtarwa daidai gwargwado Ado. A lokacin da yake nazarin wannan batu, ɗan majalisar wakilai daga mazaɓar Gombe da Hong ta jihar Adamawa kuma shugaban kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje Yusuf Buba Yakubu ya nazari yana cewa kamata ya yi su yi magana da hukumomi na wannan ƙasa muna da ministry na foreign affairs ya kamata a yi magana da su a yi bincike a kara tabbatar da wannan laifin domin a harkon siyasa za ka samu wasu za su tashi kawai su rubuta wasu kasashe musamman manyan kasashe cewa an taka hakkin su kuma ba bisa gaskiya ba saboda haka ban tsammani wannan zai shafi zamantakewa tsakanin amurka da nigeria ba Amma a nashi ra'ayin tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan, ambasada Suleiman Dahiru, yana ganin akwai abin dubawa a wannan mataki da kasashen suka dauka. Abin da Amerika suke yi da Ingila suke yi shishigi ne a cikin abubuwanmu na Najeriya. Ba dalilin da ya sa wai za su hana gwamnoni da wasu manyan 'yan siyasa shiga kasashensu. Don haka wani lokaci ma mu ne muke sa suke abin da suka ga dama. Tuni har ɗaya cikin gwamnonin da abin ya shafa Yahaya Bello na jihar Kogi ya fitar da sanarwa inda ya bayyana rashin jin daɗinsa a game da matakin da ƙasashen biyu suka ɗauka. Saboda a sa bai ga wani laifi ko karan tsaye da yi wa Najeriya ba tunda kotuna sun tabbatar da matsayinsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To dalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. Hukumar baitin Malin Amurka ta saka takunkumin tattalin arziki akan wani kamfanin China da ke aiki a kasar Cambodia. inda ta yi nuni da cewa kamfanin ya karbe filayen wasu mutane har ya kai ga tarwatsa kan iyalai da dama filayen dai za a yi amfani da su ne don gina wani wajen shakatawa inda za a kashe dala biliyan uku da digo takwas kamfanin union development group na china shi ke gina wannan wajen shakatawar wanda aka mai lakabi da dar sako da ke lardin da ake kira kokon daga cikin sassan wajen shakatawar akwai filin tashin jiragen sama na kasa da kasa da kuma tashar jiragen ruwa abinda sahihan rahotanni suka nuna cewa dakaran china za su yi amfani da wurin shi dai kamfanin ya kwatanta wannan aiki a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan da hukumomin beijing ke yi na raya sassan duniya ta hanyar samar da ababen more rayuwa wanda ake wa lakabi da belt and road infrastructure initiative kamfanin ya kuma musanta zargin cewa dakarun china za su yi amfani da wurin sai dai sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce akwai har rahotanni da suka nuna cewa wurin shakatawa na dara sako ka iya zama wani wuri da dakarun china za su rika aje su. a yau asabar al'ummar taiwan ta yi bankwana da tsohon shugaban kasar litin wanda ake wa inkiya da mr democracy wanda ya kawo ƙarshen mulkin danniya ya buɗe kofar tsarin demokuraɗiyya ya kuma jagoranci fafutukar bambanta yankin taiwan da china an yi taron addu'o'in tunawa da lini yayin da ake kai ruwa rana da china kamar yadda aka yi zabensa a matsayin shugaban taiwan na farko da aka zaba karkashin tsarin demokuraɗiyya a shekarar 1996 ita dai china tana ikirarin tsibirin na taiwan yankin ta ne bayan da china ta yi ta wasan gwajin makamai masu linzami a yankin ruwan da ke zagaye da taiwan a watan maris din shekarar shida. li ya samu gagarumin nasarar lashe zaɓe inda ya zama shugaban farko da aka zaba ga ƙashin tsarin demokuraɗiyya. Waɗannan al'amura da suka faru sun sa Amurka ta tura dakarunta zuwa yankin a lokacin a matsayin gargaɗi ga hukumomin Beijing. A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ke gudanar da zaben gwamna a jihar Edo da ke kudancin Najeriya inda jama'ar jihar suka fito da sanyin safiyar yau don kada kuri'arsu. Rahotanni sun ce an samu jinkirin fara zaben sakamakon rashin isowar kayan aikin zaɓe cikin lokaci a wasu wurare inda kuma aka samu tashe-tashe hankula a wasu sassan jihar. Daga birnin Benin na jihar Edo ga Lamido Abubakar ɗauke da rahoton. take ranar zaɓe a jihar Edo da ke yankin Niger Delta bayan raba kayayyakin aikin zaɓe da hukumar zaɓe ta yi da misalin karfe bakwai da rabi na safe jami'an hukumar zaɓe suka fara fitowa rumfunonin zaɓe da aka tuttura su a sassa daban-daban na ƙananan hukumomi goma sha takwas da ke jihar ta Edo ko da yake dai wasu rumfunonin zaɓe sun fito da wuri aka fara tantance mutane da kaɗa ƙuri'arsu da misalin karfe takwas na safe inda wasu rumfunonin da na kewaya da misalin karfe tara zuwa goma na safe ba a fara aikin zaɓe ba saboda jinkirin kayayyakin aikin zaɓe daga malaman zaɓe an dai ta hayaniya da cece kuce a waɗannan rumfunonin kamar haka. Akwai dai rahotanni da ke nuna cewa wasu wurare an samu tashe-tashen hankula kamar yadda wani mai sa ido ya shaidawa muryar Amurka. Wani ne Yahaya Muhammad. Menene sunan wannan mazaba? Wannan mazaban shine Ward 4 Oredo Local Government Emokpa Primary School. Eh to daga can kusan da Unit 20 4 ko 5 na aka fara hanyar saboda da suka ganin cewa ba za su ci galba ba suka fara rikici aka fara rikici kuma sai ga gwamna ya shi sai suka yi rikici za su je zaben gwamna su rusa musu akwatunan zabe gwamna yana wajen daga nan sai aka sasanta akwai kuma bayanai da ke nuna cewar wasu masu kada ƙuri'a sun fatattaki wasu 'yan bangar siyasa da ke neman tada zaune tsaye wani abu mai ɗaukar hankali shine matakin cutar nan ta corona domin duk inda ka duba zaka ga ga mutane ba sa ba da doguwar tazara kamar yadda ake bukata mutane da dama dai suna ɗauke da takunkumin rufe hanci da baki to sai dai kuma babu sinadarin wanke hannu ita kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta tabbatar da sabbin tsare-tsare da za ta yi amfani da su musamman na fasahar zamani wajen ba da bayanai a yayin ayyana sakamakon zaɓe wasu 'yan jihar ta edo da ke kan layi domin kaɗa ƙuri'arsu ga abin da suka shaidawa muryar amurka wannan ya ce name is Mr. Asamota Osamudame Endurance. This is um, Polo Unit 21. Uh, presently, as we speak, it is 9.33 um, a.m. in the morning and no material, nothing has been... Um... Yana cewa ne sunan wannan mazaɓa da ake kira mazaɓa ta 21 da ke aduwawa muna nan tun da safe kaga yanzu muna karfe 9 da minti 23 amma malaman zaɓe sun yi ko ƙasa ko sama ba wani jami'in zaɓe da ya zo don haka wannan abin akwai matsala Lamido Abubakar muryar Amurka daga Benin Benin, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar. Ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC ta baiwa mahukantan ƙasan wa'adin mako biyu kafin ta shiga yajin aikin sai ba ta gani idan har ba su janye daga ƙarin da suka yi akan farashin kuɗin man fetur da na hasken wutar lantarki a ƙasar ba. Wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim na ɗauke da rahoton daga Abuja. NLC Central Working Committee also will mobilize its members our civil society allies, and other social partners to try to resist this policy because it has Shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya NLC kenan Comrade Ayuba Waba yayin da yake karanta sanarwar bayan taron gaggawa na kwamitin aiki na hadakar kungiyoyin kwadago a ƙasar a babban ofishinsu da ke Abuja inda suka cimma matsaya a kan baiwa gwamnatin tarayyar ƙasar wa'adin mako biyu na da ta janye daga ƙari da ta yi a farashin man fetur da na wutan hasken lantarki a ƙasar ko a fuskanci yajin aikin na baba sai ta gani. A cewar mataimakin sakataren kungiyar na ƙasa Comrade Nasir Kabir ɗaukar wannan wannan mataki ya biyo bayan duba da suka yi akan karancin albashi da talaka ke karba da kuma tsadar rayuwa ta yau da kullum. To an ka lura shi kan shi mashi kankanta albashin nawa ne da har za a cewa 'yan Najeriya an yi wannan mummunan kari. Mun sha bada shawara akwai hanyoyi da yawa da za a bi inda gaske suke yi akwai hanyoyi da yawa na haraji da kuma ma'adinai da shauransu da za su bi in suna son su samu kuɗin shiga. Amma ba zai yiwu a ce kuɗin shiga ana so a gallaza talakan Najeriya a bisa mun duba mun kuma yi la'akari da yadda 'yan Najeriya baya suka shiga matsanancin rayuwa sai dai a nata bangaren gwamnatin tarayyar kasar ta bakin ministar kwadago da samar da ayyukan yi a kasar sanata chris ingige ya ce za su gana da hukumomi da ma'aikatu da suka dace kan batun na cire tallafin man fetur da kuma kare a farashin kuɗin wutan hasken lantarki a kasar duk kuwa da cewa ba su ga wasiƙa da ƙungiyar ta ikirarin ta aika wa shugaban ƙasa kan batun ba a ce malam ibrahim musa manomi kana mai sharhi akan harkokin noma a kasar yajin aikin zai iya illa ga yanayin samar da abinci a kasar domin shi kan kansa yajin aikin idan an yi shi akalla ba a kasar ba duk abin da ya shafi tattalin arzikin kasa zai tsaya cik ma'aikatu za su tsaya cik kuma najeriya za ta yi asara da yawa zai shafi harkokin noma da harkokin talaka da kuma ainihin e, tsadar rayuwa na farko amfanin gonan nan ana fitowa da shi daga ƙauyuka ne kuma a motoci ake sawa motocin nan fetur ake sa musu na ƙara kuɗin man fetur dole farashin e, kayayyakin abinci zai ƙaru sannan na biyu a ainihin man fetur ɗin ma cikin abin da ake ke tacewa akwai ainihin albarkatu da ake cire da ake amfani da wajen yin taki da kuma sauran abin da manoma suke bukata. Hailo idan kika sake dawa noman rani shi kansa noman rani injina da ainihin kananan manoma suke amfani da su wajen eh, fesa ruwa ga ainihin shuke-shuken su wannan ma shi ma fetur yake amfani da shi. Sannan idan aka yi maganar manya-manyan 'yan eh, manoma masu mechanized farming noma na zamani su ma kansu injuna da su tractor da su generator duk man fetur za su samu su. Hatta abin da ya shafi kaji kyankyashe kwannan da duk sauransu da abincin kajin kansu eh, makamashi duk da man fetur za amfani da shi a samu ainihin abincin kajin da sauran abubuwa. Kungiyar kwadagon da ta umarci dukkan kungiyoyin haɗakarta da su kasance cikin shiri na tafiya yajin aikin da sai baba ta gani don har gwamnati ta ki biyan bukatunsu Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. direbobin dakon man fetur a najeriya sun yi barazana cewa za su daina kai mai a arewacin najeriya idan gwamnatin jihar nija ta bude hanyar motar mina zuwa bidda ba wannan hanya tana da matukar tasiri a wajen safara tsakanin kudancin najeriya zuwa arewacin kasar Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da karin bayani. A ranar Alhamis ɗin nan ne dai kungiyar direbobin dakon man ta ce za ta daina kai man fetur zuwa jihohin arewacin Najeriya idan har gwamnatin jihar Niger ba ta buɗe wannan hanya ba mai matukar tasiri a harkar sufurin motoci daga kudancin Najeriya zuwa arewacin Najeriya. To amma a wani taron manema labarai shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger Alhaji Alhaji Ibrahim Balarabe ya ce sun rufe hanyar ne domin baiwa ɗan kwangila damar gyara hanyar cikin lokaci a saboda haka barazanar direbobin dakon man fetur ɗin ba zai sa su canza matsayinsu ba. Domin kuwa manyan motocin nan sun hana 'yan kwangila aiki sannan ɗan kaɗan hanyar da ya rage mana wanda muke ɗan gungurawa sun bi sun faffasa shi suna so su mai da shi hanyar bidan shi ma. Wannan shine ya tunzura gwamnati domin ɗaukan wannan mataki na daƙile hanyoyin shiga na cikin cikin jihar Neja mu manyan motoci. Kungiyar manyan masu motoci wannan kudi da suka dauka ba za mu hana su ba ina ina ina kyautata zato wannan bore nasu kira suke yi ga ga shugabanni waɗanda abin yara tai a wuyansu da su gyara hanyar da ya kamata su dinga bi. Wasu daga cikin 'yan jihar Neja dai sun bayyana ra'ayinsu akan wannan takaddama. Eh to sunana Muhammad Sa'idu Etu wanda ke fafutukar yanda yankin jihar Neja za ta gyaru. Su ma direbin tonkin suna da gaskiyan su kuma jihar niger suna da gasken su in ka duba an yayin na federal government gaba daya adda na state wanda muke da shi duk ta lalace akan manyan motocin da suke bin hanyoyin nan tunani na na ɗauka su ɗauki irin wannan mataki tun wasu shekaru da suka wuce domin akwai babbar hanya wata tashi da kaduna ta ke zuwa makowa ita ce babbar hanya take zuwa lagos ta daɗe da rufewa to tun irin wannan lokaci ya kamata a ce su ɗauki irin wannan mataki yanzu dai a iya cewa akwai fargaba ta samun karancin man fetur a jihohin arewacin Najeriya idan har gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta ɗauki matakin da ya dace ba. Mustapha Nasiru Batsari, da Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to sai shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Neja Alhaji Ibrahim Balarabe ya yi wani tsari karin haske a wata hira da shi akan dalilin da ya sa gwamnatin jihar Neja ta ɗauki wannan matakin. Kafin mu ɗauki wannan mataki mai girma gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sadiq Sani Bello ya ba mu umarni cewa mu kira tattaunawa na masu ruwa da tsaki na jihar Neja domin ɗaukan wannan matsayi wanda mun kira a sarakuna mun kira malamai mun kira kungiyoyin sufuri mun kira ngos mun kira duk wanda ya kamata domin mu yi shawara menene matakin da ya kamata ɗauka wanda duk wanda suka zo wajen wannan taro ga baki ɗaya mun amince cewa mafitan da muka samu kanmu a ciki yanzu shine a kulle wannan hanya domin kuwa manyan motocin nan sun hana 'yan kwangila aiki sannan ɗan kaɗan hanyar da ya rage mana wanda muke ɗan gungurawa sun bi sun faffasa shi suna so su mai da shi hanyar biddan shi ma wannan shine ya tunzura gwamnati domin ɗaukan wannan mataki na daƙile hanyoyin shiga na cikin cikin jihar Neja ma manyan motoci. Ah, kungiyar manyan masu motoci wannan kudi da suka ɗauka ba za mu hana su ba ina kyautata zato wannan bore nasu kira suke yi ga ga shugabanni waɗanda abin yara ta a wuyansu da su gyara hanyar da ya kamata su dinga bi hanyar da ya kamata su dinga bi kuwa shine hanyar makwa makera ta gina birnin gwari kaduna ko hanyar bidda agaye lafai lambata waɗannan su ne hanyoyin mallakan gwamnatin tarayya amma mai girma gwamnan jihar Niger da gwamnatin jihar Niger ba ta rufe ko kowane hanya na gwamnatin tarayya ba ba mu da hurumi a kai kuma ba mu kai kanmu inda ba mu da hurumi ba. yanzu ba za ku wani ɗaukar mataki ko na ganawa da su wayannan direbobi ba. ai su ma ba su nemi su gana da mu ba su sun nemi ganawa ne da gwamnatin tarayya wanda hakkin su a wuyan ta ya rataya wanga mataki da muka dauka tare da su muka dauka ai akan cewa ga kudirin da muke da shi suka ce su ma sun goyi baya domin a dare da cewa hanyar biddan bata da kyau haka suke maneji su ma suna suna asaran dukiyoyin su suna wahala hanyar da ya kamata kai minti 40 akalla yanzu sai ya kwashe ka awa hudu ko sama da haka wannan ai ba abu ne wanda yake kowa zai farin ciki da shi ba to yanzu zuwa wani tsawon lokaci ne za a gama har a bude hanya kowa wannan matsayi da muka muka ɗauka matsayi ne wanda baya da rana sai har sai lokacin da muka samu biyan bukata akan abin da muka sa gaba gyaran hanyar bid da muke so mu yi domin kyautatuwan jin daɗin al'umman jihar Naija mun fara wannan aiki kuma cikin yardan Allah sai mun kammala shi. madalla a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wakilin namu na jihar Neja Mustapha Nasir Batsari da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da baba makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce, hakika matakin da wata kungiya a jamhuriyar Nijar ta ɗauka na wayar da kan matasa akan siyasa mai tsafta ya yi daidai kuma hakan wani abin a yaba ne ganin cewa matasa su ne kan gaba da 'yan siyasa ke amfani da su wajen cimma muradansu a yayin yakin neman zaɓe sai kuma sako na gaba daga sani muhammad chindo unguwar korafin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya shi kuma cewa ya yi salam voa hausa don allah ku bani dama in yi kira ga hukumar samar da ruwan sha na jihar bauchi ya kamata ta dubi matsalar ruwan da ke unguwar korafin madaki domin a gaskiya yau mun share kimanin wata hudu kenan ba mu samun ruwan famfo da fatan wannan kira nawa zai kai ga yadda ya dace. To, mun kuma sake samun sako yanzu na haɗin gwiwa daga Jamila Ado Salatu goma ga annabar Jau da fatan Ado Salatu goma ga annabar Jau. Su kuma cewa suka yi gaskiya lamarin tsadar abincin bana akwai ban tsoro domin ga shi dai an so ma cimma sabuwar masara amma har yanzu farashin tsohuwar masara bai faɗi ba. Ya Allah ka kama da sauƙin abinci ko ma samu sa'idar rayuwa. To sai kuma saƙon Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu Dakwad Dunari a jihar Jigawa. Su kuma cewa suka yi Salam VOA Hausa fatan alheri da dukkan ma'aikatanku. Hakika akwai buƙatar gwamnatin mu ta Najeriya ta samar da tsare-tsare da su taimaka wajen rage raɗaɗin tsadar rayuwa da ake ciki. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo talakan Najeriya mafita. sakoma na ƙarshe kuma mun samu ne daga wato alhaji usain alhaji umar fareba da umar garba na kwallo da amina adam gashuwa su kuma cewa suka yi fatan alheri voa hausa muna kira ga shugaban ƙasar belarus alexander lukashenko da ya jefa da kwallon mangoro ka huta da kuda domin zanga-zanga ba alheri bane a kasa to madalla mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. ana ci gaba da nuna alhini dangane da rasuwar mai shari'a a kotun kolin amurka justice ruth bader ginsburg wacce ta rasu a ranar juma'a tana mai shekara 87 rasuwar ginsburg wata dama ce da shugaba donald trump ya sake samu a karo na uku ta faɗaɗa rinjayen masu ra'ayin mazan jiya a kotun kolin amurka yayin da wasu ke ganin kasar na fama da rabuwar kawuna a kuma daidai lokacin da ake tunkarar zaɓe. Ginsburg ta yi rayuwa mai ban mamaki babu abin da za a iya cewa illa a ce mata ce mai ban mamaki. In ji shugaba Trump yayin wata ganawa da yi da manema labarai bayan da ya samu labarin rasuwar a lokacin da ya kammala wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Minnesota inda ya ce yana mai cike da bakin cikin wannan rashi. a kuma wata sanarwa da ya fitar shugaban ya kara da cewa amurka na alhinin rashin wata jaruma a fannin shari'a a nashi bangaren dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat joe biden ya kwatanta marigayar a matsayin wacce ta tsaya tsayin daka ba tare da nuna tsoro ba a fafutukar kare haƙƙin kowa da kowa yana mai cewa irin akidar da ta tsaya a kai za ta ci gaba da yin tasiri a fannin shari'a na wani tsawon lokaci jami'an lafiya na yin gargaɗi ga jama'a da su je su yi allurar rigakafin cutar nau'in muran nan da ake kira flu a turanci domin kaucewa yin fama da cutar covid-19 da murar a lokaci guda cututtukan na murar da coronavirus na da saurin yaduwa kuma suna da alamu iri ɗaya bambancin shine ita cutar mura na zuwa ne lokaci-lokaci yayin da ita kuma ta covid-19 ba ta da lokaci da ke kuma ci gaba da yaduwa a sassan duniya. duk da cewar har yanzu ba a samu rigakafin cutar ta coronavirus ba an kwashe gomman shekaru ana amfani da rigakafin cutar ta mura kwararru a fannin lafiya sun ce hanya ɗaya da za a iya sanin ko mutum yana ɗauke da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka ita ce ta hanyar yin gwaji darakta a sashen bincike kan cututtuka masu yaduwa a jami'ar george washington gary simon ya faɗa wa jaridar washington post cewa yiwuwar samun damar shawo kan waɗannan cututtuka biyu ya sa shekarar nan ta 2020 ta zama mai matukar wuya zuwa yau asabar sashen kula da cutar ta coronavirus a jami'ar johns ya ce akwai mutum miliyan 30.5 da ke dauke da cutar a duniya sannan ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan daya Thomas sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya ni gabatarwa sai hailu haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke sallama da ku a huta lafiya ma assalam.